من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna cikin littafin askari fatahul jawad kuma muna shahi na 139 ko? uku da tara a muna farkon kitabi inda malam ya ci gaba da bayani bayan wancan littafi ya ƙare ya ce kitabul ihya'i wal irtifaki wal gasbi wal istihikaki suna ko wato ya haɗa littafai guda uku wuri ɗaya na harko rayarwa na biyu jinƙai na uku ƙwace na hudu cancancewa waɗanga duka kowane yana da babi nai da kuma kanun labarai na kame a shiga babi eh, ko fasali to sai fara da ihya'i ko ai bayanin su kamin mu shiga to abinda ake ce ma ihya'i ga yanan shi rayar da matattar ƙasa kaman mutum na ga gari mazaunin gari na koko yana cikin ƙasa ya yi tasadduri ya taho wani wuri yana son shi samu gona to yadda zai kama gona ya tabbata nashi to shi na za a magana da inda sai an nemi iznin hakimin karkara da inda kuma zuwa ɗaya za a kama ba matsala wannan shine ihya'i kuma in an kama da mi zai zama naka to shi za a magana wato shi ko irtifaki jinƙai kana da gida makwabcinka na da gida ka ba shi dama ya tsara ƙofar gida ne ga wani yankin wurinka don shiga gida ne ko ko nasu wuri da suka biya mace kuma da ƙofar gidanka koha guda ko kuma kana da ruwa kana shayar da naka iri yana shayar da nashi rijiya ta lalace ka jira ka ba shi dama ya shayar amma ya gyara tashi ko kuma ginaka. ya ta shi gina gare ta domin gida ne ya samu sitira ko kuma zai yi shigewa ya aza ƙyabri ne zuwa ga abin da ya aza zartake ne zuwa ga gininka to wannan shi ne irfaƙi shi mai tufatul hukami cewa irfaƙo jarin hasanun lijarin bi maski au ɗari ki auji dari wannan shi ne irfaƙi irfaqu jarin hasanun li jarin bi maski aw dariki aw jidari hadha huwa al-murad wal gazm da kwaci mai da abin wani naka da ƙarfi amma ba da makami ba wannan shine kwaci amma in ya zama da makami to fashi na kuma ya zama inda za a kwaci abin yana iya neman agaji a togo da gudunmuwa to sha kwaci amma in ya zan inda ba a samun gudunmuwa na kana iya halaka shi to wannan fashi na ko ba makami wal istihqaqi da wani yazo iski iske ce na na shi na naka ya cancanci abin nan da ya ce na shi na ya kawo shaida da komai da sauransu a tabbata ma ya istihqaqi abin to yadda zai faru ya tabbata to shi na za magana ina ba ta an fahimta yanzu wato man ahaya mawatan man ahaya mawatan wanda ya rayar da matattar ƙasa ghairi mamlukatin ba ta kowa ba to wannan ƙasar a huwa lahuta ta idan mutum ya toya iske wuri ya tsara gona ya ci gaba da noma ba ta taba zama mulkin wani ba wani bai taba gona wurin ba to ba wani mai zakuwa ya ce ta kaka na ko wani abu a tashi ta fa'yan adada asirar ko fa'yan adat wadda kwakwani soji haka wa'yan adada fa'yan adat in eh, ita kasar nan ta koma domin mace ta ko in ta koma amma yan cewa yan ara yan kaba shi haka nan ya zan namiji to in ta koma wato rududdugagga tsohuwa babu alamar noma itace sun girma sun yi gijin-gijin to fa da gairihi ihya'u ya samu ga wanga ba wanda ya raya na farko ba wanda ya zo shi raya muna tare da kuwa to in ya raya an bar mai tashi ta amma muna magana akan wawan daji daji inda za ana cikin dajin Allah a shiga mutum ya tsara gona kamar da abin ya kasance inda an kai to faya ƙihu amma an tsaida ma ƙarabal imarata abin da ya kusa ga karkara ala iznil imam bisa ga inin shugaba in abin nan gonan da kake son karaya amma kusan karkara yake to wannan ba a raya shi da izinin hakimi ƙasar nan ta mu zafkuwar mujaddadi nan da jihadin da an ka da sauransu an kasa ƙasa shugabanni an ba su kowane uban ƙasa yana da kowane ɓangare na mulki akwai hakimai waɗanda hakiman nan su adda karkara ga hannunsu za a nemi izini gare su don a raya wuri in ta wuce su a ce ga sarki wasu hakiman nan ɗiyan masu mulkin na wasu kuma wasu gidaje na yanzu kamar ga gwandusu duk ɗiyan shehu abdullahi kowane yana da yanki wanda wannan wurin nasu na hadda abin na an wurin mahi yawa ƙarƙashinsu take unguwa tun ga haka kuma yawan wasu da ana suna noman kama aruna ka ba su to nan ma muna da irin wannan yanzu kama ana cewa karkar hakimi haruna akwai karkar abin nan eh, maji daɗi to inda an kai to suna ba da wuri ka ci gaba da noma amma ba ka sai suwa in ka gaji ka saki wani shahau kuma kowane kowace amina akwai irin wannan na ga kuna yi amma wallahi yanzu nake aba ne Hmm. Hmm. Eh, ana samu mamlukatan la'ahadin za ah? ta nan ko kuna da shi nan suru akwai wannan ƙwarai ko gari mamluka a'a sai ku a a wani wuri a yanzu a a a a a yanzu ƙasar sokoto gaba ɗaya akwai inda da ya aka da wani babu inda ya aka da wani ko to amma yanzu ba a cewa ƙasa sarkin kabi to ƙasa wata eh? ban ji magana kukuni min da ba kuwa eh? a'a a shi ne ka magana ba ba a ta ƙasa sarkin kabi zai gudanar da wasu abu sarki bai sani ba sarki bai gudanar da wasu sarki wanda bai sani ba to amma yankin ƙasa shi an mulki gare su amma daji ba gonan wani na ba yanzu na yanka ka tashi ka wuce eh, inda an kai ta da su kwanan nan da za a yi a ce ɗakin gari kwalta sabo kwalta da an kamko kwakwari aka ce wani na? Eh? goron dutse to an kai kwana dutse na na yamma gonakin wasu na eh, a gonakin wasu na la haula wala quwwata illa billah bare magana hukuma gonakin wasu na eh, eh? to ne nuna wannan gairin mulka ta sarki ɗaya zaka da izini eh a'a baka bi da sarki nan eh, baka bi da sarki nan sai ya ansa ko wani abu iya mutum ya tsare wurin nan dan kasa ya mai da shi gona shi noma babu wani talakan da ka taso shi gonan kakane na ko akwai eh? to amma sarki ai shi da awo shi kai kasa duk ta hita a ah, to ai to wannan adaman kenan eh. ya koma imara yana nan ba imara na ba daji ne sallau <laughs> amma duk haka nan zai za su da awo cewa to mallam abin da ka so gare ka yanzu gidan da kake zaune sarki ya ce ka tashi in kai ja kana yarfi in to ka gani babu wanda noma ba ka bi da izinin kowa amma wanda ya kusa ga imara to ka nemi izini don yana yawon na da awon nasu in sarki ya baka dama shi ko ta tahi da gare Eh? so ɗan sun gaji ba a ba ba an yi magana iya'i ba tuwal iya'u ana sanin rayarwa da shakir an hari ni aka ce ma mutum ya raya wuri ya zanna nashi da zakkuwa ya samu hilin ko an bashi hilin sai ya sa a yi mai kwamfo a yi mai riyoji sau da nan sai shi gaba da wannan yara ya wuri ana son ne da tsago ƙoramu wasu ka rajul uyuni da hidda maramarayen ruwa in akwai idanun ruwa a hishe su kamar kenan tabuna ya ta ya samu wani inda adda kudu bihi yana son ya shi don sa da sai da shinkafa to sai shi yashi in idanun ruwa sun kai tutu ya raya wal abari ko mm. da riyoji waɗanda da aka ja da wasaki ana sanin rayarwa walgarsu da dashi in mutum ya gyara wuri sai ɗoko itacen mangoro ko ka kashuna ko yadda da sa ya raya wata hajiyar ko ana sanin rayarwa da kakkare duwatsu idan mutu ya zo iske wuri dutse gare shi sai an kasa diga an haka kakkare duwatsu na sama koma bai guda to ya raya wurin dutsen da a ciki a ɗora kakkace shi ana mai sai guntu to shi a rayarwa

da sauran eh. na kuna da za ka yi haka nan da yake mahaifi ya kama ana aiki da za ka shiga ka kama wani kayan musu bayanin ta za ka kama wuri Ko bayanin eh. shi don ni gyara nan ba koyawa ah duk kuna inda ka haɗa musu ka ce to wanga ba na kowa na ba mahimu da tona yana saran go da ya da ya sare to wannan kuma eh to wannan daban sai ka nemo izini ga hukuma to kuma to ta ya Eh. Eh, mi da kai? mi da mata wuri? ka ce mi? Eh. ya ce mami shi kaga to mu zo karatu wala ya hahiru bi iran kada ya gina rijiya haisu ya duru bagiran da rijiya ka cuta bi ira rijiya wani ne wato idan wani ya gina rijiya yana ba da ruwa ko yana wani abu ga gona to kakka gina rijiya in wurin yana da zoba domin rijiyar ka tana kira ga wasu rijiya ta rozga sai a yi marus ta ka ta fada tashi ta magana da aka yi wala ya hafiru bi'ira to idan wani ya zo ya ce shi ginawa zai yi aka ce mai kashi don kai cuta mu wance ce yi zai yi to ana iya kai shi kotu a hana shi da ya kara sai alkali bai bari shi gina gona ne ai yana gina rija gona wani hmm? ko gida bari ka ji wayu yi uta bau zalika ana kula da ta tana cuta mace rijiya bishe da ardi da tsaurin ƙasa wara hawata da zamanta jigawa akwai wurin da yana iya ɗaukar rijiya a ita kusa ga wata ko ba haka ba akwai inda kai kasan da kayi to kai ka halaka wanga to ana kula da wannan fa yan khafara fi milkihi in mutum ya gina rijiya don ya shayar da dabbobinsa ko ya shayar da irinsa cikin mulkin sai gina rijiya falahu man'u yaha ya samu shana ruwa a bitai ya ci gaba da shayar da nashi dabbobi ko ci gaba shayar da nashi iri wa bai'uhu walahu bai'uhu ya samu ya sayar illa bi irin zari'i sai in ya zama rijiyata wadda yake an watsa iri wanda za a ɗiba a yi da shi kuma irin ga yana buƙatar ruwa to fa alaihi bazal fadali hali jarihi zari wannan tilas ya ba da sauran ruwan rijiyar nan ga makwabcinsa wanda ya shuka iri amma fa alama'in muna tare da kuwa ko da ya shuka ko da ya watsa nashi iri yana da ruwa ko rijiya tana da ruwa amma rijiyar ga tana da ruwa ya watsa yana ba da wasu ruwa haƙari ko rijiya ta fada shi ko yana da rijiya tana da wato wajibi na ya ba makwabcin ga nashi ruwa ya ba in ya gama shayarwa ya ba makwabcin ga nashi nashi ruwa ya shayar amma sharaɗin a bashi ma dama mushtaginan bi islahi bi ilihi amma in ya zan don ganin taka ya ba gyaran tashi to kana da maka hana muna tare da kuwa wannan irfaki an shigo cikin irfaki ba ai bai hana ba eh, ai bai hana ba a ah, shi na ya an ka cito wannan aika gaya kai da keta hmm. wa fi sahara'i wa huwa ahqqu bi kifayatihi to amma in ya zama ga daji na an ka samu kwazazzabe mai ruwa ku dubbihi ka gani ko ko kuma rijiyar tashi to shi adda haƙi ga abin da ya shahi ya ɗibi abin da ka isa ta wani bai ɗiba shi sai ya gama in mutum ya riga ga kududduhi daji sai ya gama ina misali ka sabiƙi ilal kala'i kamar wanda ya riga ya zuwa ga cawa mutum na ya zo in su shirci yana da bukatar shi bai baya sai ta ya kama yankan shibci ta sai wani ya zo to yana damar cewa da ce kai gaba wannan da zan yanka bai ko isa ta don ya riye shi au haɗarin ko gumagumai itace an yi tsaron daji an kakkare itace an abin waɗanda suka su ba su da bukata da su shi ko tura da bukata sai wani yawon didda to ce awa na duba. sai gaba ka bi naka eh. Eh, ni kace mala ha eh an kaka to ya rige shi kenan ya rige ta ba akwai cikin da aka shuka ga wani banzu shinaka ko ba shuka ta ta haikwano tsada kwano wanga na bugu shi na ta ta yi tsada don ita ɗaki guda an ka ce bai bai ana kashe dubu ɗari miliyoyi aka jinga bai bayan ita wala yi hudu su ma ya durru bi jariki sai kaji magana ka ta dawo kada mutum shi farar abinda ka cuta makwabci ne mun gane fararwa yanzu idan mutum ya rige ka ya yi gida to in ka to kai gida bai yiwa kai mazurara inda za ka fada gida ne amma in ya rage kai mazurara ka to kai ko kai gida mazurara sai da ma nan takabi baka da mahana shi amma in ka ya rige ka aiki ka taho da baya kana son kai aiki to in ce ma ka kai abinda zai cuta mai ba za ka yi abinda ka cuta mishi ba ina misali abin da ka zuwa makwabci kalmar baki kamar makera a to ana abin ga gina sai kullum ba ta zama lahiya da an ka taba duk ana tana boci ko ba ji haka nan wal hammam da ɗakin wanka kullum gina sai jiki inda in ba ma irin gina ga ma dukan ture ba in ta dorita ai bangora ya fara ku gani wal madbaga da majema wal mazzara da inda aka yanyanka nama su ya shahi shi mallan duk waɗanga kada mutum ya zo shi fara su daga baya bayan ga gidajen mutane in ya fara ana ana hana shi wani hau zalika eh? akwai guda yanzu wankin wankin kalwa in wani in yanzu wani ya wanka shi ya dan na har gidan su har gidan jinta dan na har gidan alai a batsana jinta shi na an ka ce kai ya fara nan ba ku taɓa yi ba an ka ce a bari an bari an bari an bari da eh? wace kuma to mutane na ya hana eh eh ce? Eh, eh,

eh, eh. da eh. bayan gina ko kuwa riga ana ya hana shi amma idan ginin da ya don ya hana rana shigowa gidanka ko iska to wannan ba a hana shi wa mani'u riha awo shamsi ma'a bima bana lan yumna'a wanda ya hana rana ko iska shiga gidanka don abin da ya na gini ba a hana shi kai ma iri ne <laughs>